الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga watan Ramadan haka ne ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1434 kuma sha biyu ga watan bakwai miladiya 2010 Allah subhanahu wata'ala ya hada mu a wannan masallaci namu na Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah domin ci gaba da tafsirin littafin sa mai sarki muna aya ta 83 muna karanto hadisi a cikin sahih muslim wanda yake bayani akan sababin saukar aya muna cikin bayani akan sharhin a muna karanta hadisin da ke bayani akan sababin saukar aya inda ya faru asali zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kaurace ma matansa sai aka rinka yadawa a gari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa gabaki daya sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya ji labari ya zo masallaci ya tarar da mutane suna ta tattaunawa suna yada waɗannan maganganun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa shine sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ce sai ya bincika domin ya gano haƙiƙanin abin da ya abu shine har ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake makan mun karanta hadisin rabi da izinin Allah kuma za mu shiga amma malam ka tunatar da mu aya وإذا جاء Allah subhanahu wa ta'ala amrun min al idan wani al'amari ya zo ma mutane waɗanda ba sa tsayawa su bi al'amurra daki daki domin su gane tabbas idan wani al'amari ya zo muku na tsoro ko na tsaro ko na tsaro ko na tsoro wato na aminci ko na rashin aminci ko na kwanciyar hankali ko na tashin hankali wa za'u bihi sai su yada wannan labarin ba tare da sun tsaya sun yi bincike ba sai Allah ya ce musu walau radduhu ila rasul da dai a ce sun mai da wannan labarin ko wannan al'amarin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulil amri minhum kuma su mai da wannan al'amarin zuwa ga mazuwa al'amuran su waɗanda suka san abin da ya cancanta a yada da abin da bai cancanta a yada ba ya alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke da ahaliya suke da cancanta ta su yi bincike su gano haƙiƙanin gaskiya to da sun gano tabbas walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba da dan falalar Allah a gare ku da rahmatsa ba lattaba'tum ash-shaytana illa qalila to da sai kun bi shaytan gabaki ne ku sai ɗan kadan ne Allah zai tsira da su to shi ne ake karanta mana wannan hadisin domin ya zama bayani akan sababin saukar ita wannan aya sababin saukar aya yana taimakon ka a wajen fahimtar me aya take nufi yanzu nan waqi'a a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saki matansa gabaki daya Aya al'amari ne da ya shafi tsoro al'amari ne da ya shafi ya shafi tashin hankali to ya kamata a ce an yi bincike akan wannan kafin a yada to shine سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكيتي ونزلت هذه الآية آية التخيير بايا تكتونا وقد مكيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم هي آية التخيير تسوق عسى ربه إن طلقهن إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار Allah subhanahu wata'ala yake ya fa in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take ku ku Allah zai canza masa matan da suka fi ku za su zama musulmai masu musulunci za su zama mummunai masu imani za su zama qanitatin masu da'a ga Allah kuma masu da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na mijinsu sannan za su zama ta'ibatin masu yawan tuba sannan abidatin masu bauta ga Allah sannan sa'ihatin masu ajini sajibatin wa abka sannan za a bashi wasu su zama zawarawa wasu kuma su zama budurwai maganar sayyiduna Umar ce wannan aslan kamar yadda ya tabbata cikin wannan hadisi sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya a cikin suratul tahrimi tana gaskata maganar da sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu sayyiduna Umar shine muhaddathu hadhihi al-umma muhaddathu hadhihi al-umma wanda Allah subhanahu wata'ala yake magana da shi yake kunsa masa wani bayani a cikin zuciya kuma maganar nan ta dace da addini azan Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana fi ummati muhaddathuna la kana umar minhum in a cikin al'umma ta akwai muhaddathai waɗanda Allah zai rika musu ilhama wahayi na ilhama to sayyiduna umar radiyallahu anhu shine gaba gaba a cikin su mun faɗa jiya al-imamu suyuti a cikin littafin sa tarihul khulafa ya kawo muwafaqatu alqur'ani li Umar sai da ya kawo dacewar da sayyidina umar yayi da alqur'ani su ashir sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu zai yi magana sai Allah ya saukar da aya ya goyi bayansa so ashirin to wannan yana ɗaya daga cikin wajaje wa kanat aisha bintu abi bakr wa hafsat tazahara ala sa'ir nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a aisha siyar sayyidina abubakar da na hafsa siyarta gidna umar radiyallahu ta'ala anhu sun kasance sun yi fito na fito wajen cutar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nuna musu sun fi su shine taba'a sun nuna musu sun fi su na na isha ita ce manzon Allah ta sama ya fito me bi mata ita ce na na hafsa gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam matan sun kasu gidaje. biyu akwai kamar ka ce jam'iyya jam'iyyar na na ishe rabi Allah ta'ala an ta su ta fi zuwa da na na hafsa akwai kuma jam'iyyar na na zainabu zainabu bintu jahash ita kuma da sauran mata haka gidan manzan da ta sallama yake shi yasa zai yi wuya ka tara mata da yawa ka ce duk ka haɗa kansu gaba ki daya a'a sai sun zama suna da bambancin ra'ayi a tsakanin sai wata kaga ta ta fi zuwa daidai da wata tun da haka samu haka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata makaranta ce da ake koyo yadda za a yi kowace irin zamantakewa a cikin ta shi yasa Allah subhanahu wataala ya tara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata da yawa daga cikin hikimomin akwai karantar da ya wanda ya auri mace fiye da ɗaya zai zauna da matansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mace fiye da daya to kai da kake da hudu ko uku ko biyu to manzon Allah sallallahu ya zauna da ka ka koya daga wajensa sannan daga cikin hikimomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata da yawa shine su haddato mana addini tis'u niswa idza laqiyat ihdahunna tadhakkarat al-ukhra in ɗaya ta manta wata za ta tuna in wata ta manta wata za ta ci? Allah ya tara masa shi yasa duk abin da ya shafi zamantakewar gida to matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito abin da ya shafi yadda manzon Allah sun yake wankan janaba ya yake zamantakewa da iyalansa duk matan da suka ruwaito wani abin da zai burge ka idan ka duba littafan da suke bayani akan hadisi littafan hadisi littafan sunna in ka tafi babul haizi ba za ka ga hadisin namiji ko ɗaya a cikin ba daga hadisin na Aisha sai hadisin na Hafsa sai hadisin na na Safiya sai hadisin kaza matan manzo Allah sama ummu Salama duk su ne suka ruwaito mana rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to shine Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ke radiyallahu anhu yake mana bayani akan haka fa qultu sai na ce ya rasulullahi aqallaqtahunna manzon Allah mu dawo kan mawdu'in kun san abin da ya kawo shi kenan ya ji shin manzo sama ya saki matansa ko ko a'a to kuma sai aka shiga bayani akan halin da ya tsinci annabi sallallahu alaihi wasallam na tawazu ya zo ya tarar da manzo Allah sama akan tabarma tabarma ta ta masa shaida sannan ya tarar da manzo Allah sama tare da dan abincin da yake ci wanda bai wuce fa'i ɗaya ba na alkama da wata yar bagaruwa sai na Umar ya kama kuka manzo sama ya ce me yasa kake kuka ya ce ai na ga halin da kake ciki ne ga sarkin farisawa can ga kin rumawa can suna rayuwa a tare da 'ya'yan marmari mabambanta sannan suna ta rayuwa ƙoramu suna gudana a gefensu mazan sun ya ce ya umaru ala tarda an takuna da ad-dunya wa takunu lana al aw lana yanzu baka so a ce duniya ta su ce mu kuma lahira ta zama tamu wal akhiratu kuma khairun wa abqa to shine sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya dawo da mawdu'in da ya kawo ta sai a tsallaqtahunna ya ma'aikin Allah wai ka saki matanka ne kamar yadda ake yadawa a gari qala la manzon sai ce ban sake su qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni dakhaltu almasjida ni na shigo masallacinka wal muslimuna yankutuna bil hafa musulmai suna ta taba kasa suna ta shushura kasa suna tabawa da hannunsu da kafafuwansu wa yaquluna tallaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisaa kuma suna cewa manzon sama ya fiki matansa afa anziru fa ukhbirahum annaka lam tutalliqhunna uji shine mahallu shahi ya ma'aikin Allah in fita in je in ba su labarin cewa baka saki matanka ba haka ake yi shi yasa za mu ga jawaban da malaman tafsiri suke a game da wannan aya jawabai masu kyau wanda sun dace da irin halin da muke ciki a yau labari zai zo haka nan ka rasa daga inda aka samo shi ɗabi'ar mu kenan ta 'yan Najeriya ko ɗabi'ar duniya ga baki ɗaya yanzu haka aka ɗauka mafi yawancin masu aikin yaɗa labarai burinsu a ce kafar yaɗa labarinsu ita ce ta fara ba da labari ta ba daidai ne wannan labarin ya tabbata ko bai tabbata ba labarurruka nawa aka yada daga baya suka zama ƙarya sai daga baya shi ba haka bane da labarurruka na ƙarya aka yi amfani aka rusa wasu dauloli ya yaki wasu akan zalunci akan labari na ƙarya aka shiga aka rusa daular Taliban ta Afghanistan labaran ƙarya labaran da aka rika yadawa aka rika cewa ƴan Taliban suna da kurakuransu matasa ne su masu kishin musulunci suka rusa gwamnatin da ba ta musulunci ba suka kafa daula ta musulunci amma an musu ƙarairayi da yawa daga cikin ƙarairayin da aka rika badawa aka ce sun hana mata karatu tun daga nazari har jami'a ɗan taliban sun hana mata karatu haka aka yaɗa mana a labarai sun hana in sun ga mutum ba gemu sai su kama shi ta jin shakata har sai ya mutu haka aka yaɗa a labarai in sun ga mace bata sa hijabi ba su kama ta ta janta a kanta kuma duk wannan labaru ne na ƙarya abin da bai tabbata ba abin da suka aikata wannan na gaskiya tabbas shine suna hawa abu na farko da suka fara yi shine suka ruta rubuda, buda kan addinin budda wanda suka cika garin kasar afghanistan wannan kuskure ne an rusa gunki an yi kuskure an saba wa musulunci da an rusa gunki har wannan daidai ne to amma sauran labarurka da aka yada aka rika yadawa na ƙarya sun dace da abin da ayan nan take hana mun yada labari ba tare da an samu tasabbuci an yi bincike an bi diddiki an tabbatar da cewa labaran gaskiya ba sannan a ɗau hukuncin da za a yi mutane nawa aka yanke musu hukunci a gefe guda wani zai zo ya baka labari game da wani salihin bawa mutumin kirki ya bata shi a wajenka kai kuma ba bincike ko sai ka dauki wannan mayafin ka yafa ka yadda daga ranar mutumin ya zo mutumin banza a wajen ka ba ta tabbuti a labari to kun ga dai abinda aka fara yadawa aka ce manzo Allah kuma ya saki matansa da baki da na Umar yana cikin alladina yastanbitunahu minhu yana cikin waɗanda suke zuwa su je su bincike su gano gaskiya domin a yi ba al'umma bayanin hakikanin abin da ya abu shine sai da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah shin ka bani izini in tafi in je in ba su labarin cewa baka saki matanka ba qala na'am in shita manzo sai yace in ka zo ka je ka ba su labarin ashe koda an gano labarin gaskiya ne ba dole bane sai ka je ka yada ba dole bane sai an ce sai ka yada kowane labari ko da an gano labarin na gaskiya ne to ba dole bane ka yada shi to a wata maka an ce sai kayan yada labari daga ka ba a ji labari daga wajen ka ko gaskiya ne ka kama bakin ka kai shi kuma shi yake ne mazu yace in shi ta in ka so in ka ga haka ya kuma ka yi ba komai amma na baka izini ka ga nan an bashi tahyiri kenan an bashi zafi halas ne ya da labarin nan ba wajibi ba ya zo ya samu tabbas ya bincike ya tabbatar da gaskiyar labari sai ya tambayi izinin annabi cewa ya tafi ya je ya karanta ya faɗa ma mutane cewa manzon sama ƙarya ne bai zaki matansa ba manzon sama yace na'am in shi ita in ka halas ne ke haka falam azal uhajjithu hatta tahassara al-ghadab an wajhi sai na ci gaba da fira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fira ina masa labarai masu daɗi haske da fushi ya tafi daga fuskarsa ku ji sayyidina Umar bayan ya zo ya tabbatar da gaskiya ai ya ce lokacin da ya shiga ya ga alamar fushi a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamar bashin rai ce bai gushe bai ta fira da manzon Allah sun yana ɗebe ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa har sai da hushi ya tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hatta kashara fa zahika. har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya bude haƙoranka fa dhahika yayi dariya manzon sama baya kakata dariya sai dai ya yi murmushi duba hikima ta sayyidina Umar idan akwai irin su sayyidina Umar a cikin al'umma al'umma ba za ta halaka yanzu wa ya sani wannan labarin da aka yi ta yadawa da Allah bai kawo sayyidina Umar ba wa ya san abin da zai yi afkuwa Allah na iya saukar da wata aya din ya fushi da waɗanda suka yada labarin ba abin da ya faru ba kenan lokacin da aka manana Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka rika yadawa ku sani cewa waɗanda suka yi mana na isha rabi Allah ta'ala an haka da sun kafi gida biyu akwai munafukai akwai kuma ƴan rashin bincike munafukai su asali su suka fara yada labarin. cewa na na isha rabi Allah anha an kama ta da wani sun yi kaza munafukai suka fara yada su kuma mutanen da ba sa ta tasabbuci a labari a cikin garin Madina sai kawai suka rika yadawa ciki har da wanda yake cin gajiyar gidansu gidan su sai na sayyidu suna Aisha misba shi yazo shi ma yana yadawa alhali a gidan babanta yake babanta ke ci da shi abinci kwanan shi na gidansu amma har da shi aka ci gaba da yada labari shine bayan nan sai na wuce ce wallahi ba zai sake ci da shi ba bayan gaskiya ta bayyana cewa ƙarya ne kadafi aka mata kage ne sai na umar yace yanzu haddaka yanzu bi hadda haddaka to daga yau ce wallahi bazan sake ci da kai ba kayan sallah ma bazan ma ba zan ma ba شين ألا يشيء ولا يعتلهم الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى واليتامى والمساكين ya'fu في yasfa ala وليعفوا an yaghfira Allah lakum shine sai sai na سيدنا ya ce عفوت anhu shi ya yafe masa ya dawo da kwanan shi dama ba a ɗauke kwanan ba a ci gaba da bashi abinci kun gani rashin tasabbuti a cikin al'amarin labarai da ake yadawa ba karamin bala'i yake wa yana iya Allah Allah na iya sa wannan a kifar da al'umma da sanadiyar wannan Nana na Aisha ai ga waɗanda suka shiga cikin la'ana wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim shugaban da ya shiga yaɗa labarin cewa na na ta yi kaza to Allah madaukaki ce yana da azaba mai girma Allah ba zai yafe masa Allah kuma ya zazzargi mutane ya faɗa. ce me yasa lokacin da aka yada labarin ba ku ce ƙarya ne? daga jin labarin ku ce ƙarya ne لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين me yasa lokacin da aka yada labaran mummune maza da mummune mata ba su ce ƙarya bane su kyakkyawan da so ce na Aisha wallahi ba za ta aikata haka ba matar manzo Allah sama ba za ta aikata haka ba me yasa ba ku ce wanda ya yada labarin ya yake ba labarin ƙarya ka yada haka Allah ya ce a ce amma mu da labari ya zo mana shikenan sai mu hau biyafa ba bincike to shine sayyidina Umar ya ci gaba da fira da manzon Allah sallallahu bayan fa ya jiyo tabbas har sai da bushi ya tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana min ahsani an-nasi tadra sayyidina Umar ya ce manzon sama ya fi kowa kyakkyawan mushiriya mushiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowa ta mushiryar ba ta ciwo ba ce ta ado ce haka Allah madauki saki ya tsara masa idan manzon Allah ta sanar yayi mummushi sai kai kaman wani wata ne ya haska dan daren 14 ko dan daren 15 badal haka manzon sallallahu alaihi yake Allah ya cika ma manzon Allah sama kan halitta da kan dabi'a khuliqta mubarra'an min kulli aibin faqa an qad khuliqta kama tashabu haka hatta ne tufanta shi shi an an halicci manzon Allah sama bai da aibi ko kwara daya halqan wa hulkan a ɗabi'arsa ba mai mummunar ɗabi'a bane shi a halittarsa ba mai mummunar halitta ba ne shi Allah ya cika halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akrim bi khalqi nabiyyin zalahu Ka yi mamakin karamcin annabin da kyakkyawa ne shi a halitta kuma ɗabi'u sun masa ado ga kyan halitta sannan ga kyan ɗabi'a ba kyan ɗan maciji ba ba hadra'u diman ba fulawar bola ga kyau amma kuma asalin ta bai da kyau to manzo Allah sallallahu ba haka yake ba sayyidina Umar yace wa kana min ahsanin nasi tajra manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa kan ushirya ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت sai manzon sama ya sako ni ma na sako ai an ce wajen dan wajen wannan dandamali ne ko na kuci kiran dabino haka manzon Allah sama ya sako ni ma na sako fa nazaltu atashabbasu bil jiz'i sai na sako sai na jingina ko kuma na na dogara da wannan kuticiran dabina wa nazala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma yamshi ala ala al-ardi ma yamassuhu bi yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako yana tafiya a ƙasa kamar ma yamassuhu bi yadihi kamar bai taba wannan kuticiran dabina fa qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah inna ma kunta fil ghurfati tis'atan wa 20 ai ka yi kwana ashirin da tara ne a cikin ɗakin da ka ƙaurace ka shiga ciki a wata riwaya aka ce na na ce da ya koma gida ta faɗi wannan magana ta ce ba ka ce kwana ashirin kwana wata ɗaya za ka yi ba to ai kwana ashirin da tara yau kai قال تيتي إن الشهر يكون تسعا وتسعين أي وتانا إيه yi nuku أشرين Ba dole sai wata ya shiga talatin ba. fa qumtu ala ta masjid sayyiduna umar yace na tsaya a bakin kofar masallaci fa nadaitu bi a'la na daga sauti na lam yutalliq rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nita'ahu a bakin masallaci a bakin ƙofa, sayyidina umar ya daga murya ya sa lafiya bai tare yace manzo Allah sama bai saki matansa ba wa nazalat hadhihi al-ayatu sai wannan ayat ta sauka وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم sai wannan ayar da muke bayani akan ta sai ta sauka fa kuntu ana tambattu dalikal amra sayyiduna umar yace ni ne wanda ya je binciken wannan labarin ni ne ni ne na je na yi istinbati na gano meye gaskiyar abin da ke faruwa shin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa wa anzala Allah azza wa jalla ayat at-takhyir sannan Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da aka ba matan annabi sama zaɓi ko su ci gaba da zama da shi ko kuma me ya sake su su je su auri matan sarakuna kai su auri sarakuna da suke ganin cewa suna rayuwa mai kyau duka matan annabi sama masu albarka Allah ya riga ya kaddara cewa matansa ne su dukkan su a aljanna saboda haka suka ce sun zaɓi Allah da ma'aikin Allah da ranar lahira za su ci gaba da irin rayuwar da suke yi tare da manzo Allah sama ta hakuri da yau da gobe ba sai sun yi rayuwar sarakuna ba ko matan sarakuna to kun ga wannan shine dalilin saukar wannan aya wannan ayar ta cikin suratul nisa'i tana da alaka da ayoyin suratul tahrim إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن sannan kuma tana da alaƙa da ayoyin suratul يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما حر حر حر حر واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا waɗannan ayoyin da سورة الأحزاب da na suratul tahrim da kuma wannan ayar ta cikin suratul nisa kusan lokaci dai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su dalilin saukar su ga baki daya shine zamantakewar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamantakewar gidan manzon Allah sama al'amari ne mai girma gidan manzon Allah sama ba kamar sauran gidaje bane abinda zai afku a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan manzon sama makaranta ne makaranta ne shi wannan gidan da ake ɗauko darussa masu yawa duk abin da ya afku to ana ɗaukar shi a matsayin darasi ne a gidan الإمام ابن الجوزي رحمه الله يا بناء لتاب تاع لتفسير زاد المسير في علم التفسير يشي وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين بخير أو بشد أبشوه تبيع المتاني إتشي عن تفياك ياكي الأمرين لتاشن حنكلي ko dai a ci nasara ko kuma ba a ci nasara ba to idan an tafi yaƙi manzo Allah sallallahu ya tura wata tawaga ko wasu jama'a su je su yaƙi to da sai mutane su zo suna yaɗa labari sai a zo a ce ya an ci nasara ko da ba a ci ba ko a zo a yaɗa labari cewa ai yaƙi ya karye masa habban annabi sallallahu alaihi wa sallam ولو سكتوا حتى يكون الرسول وذو الأمر يتولون الخبر عن ذلك sai da a ce mutanen gari su kama bakin su har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine zai yi bayani ko kuma waɗanda suke mazuwa al'amuran su shugabanni zama su za a ji daga bakin mu ko kaga yadda duniya ta zama a cikin demokradiyyar da ake tabbatarwa kowa yana da albarki yana da yana da dama yana da yancin ya faɗi abin da bakin sa ya faɗi dan ba ba albarkaci bane abin da bakin sa ya ga dama ya faɗa ya ce albarkacin baki wani ba albarka yake fitarwa ba ya yake fitarwa a bakin nasu to a ce albarkacin baki sai dai a ce ya faɗi abin da bakinsa ya ga damar ya faɗi yanzu abu za a yi kawai sai masu yaɗa labarai su ce bari su shiga gari su ji ra'ayin mutane wani yanzu ya gama shirman shi bai taɓa karanta ko littafi ko fara ɗaya ba sai a zo kan matsalar budget na ƙasa sai a ce me zai ce game da wannan budget wannan wannan wannan wannan abin nan me ake ce mishi da Hausa kasafin kasafin kuɗi me zai ce game da kasafin kuɗi bai taba zuwa makaranta ba ko firamare bai yi ba amma ana son yi bayani game da kasafin kuɗin ƙasa wani bai taba ganin naira dubu goma ba a rayuwarsa amma kuma sai a ce bayani kan kasafin kuɗi wanda ake da tiriliyon haka ba daidai ba ne irin wannan al'amurra na tsaro na ƙasa masu tayar da hankali wanda manya-manyan janaral sojoji manya-manya kamata su bayani a kai ko manya-manyan 'yan sanda ko manya-manyan 'yan tattas su ya kamata a ji daga su sai a zo gari ko zai ce to me za ka ce game da wannan abu da ke faruwa shi ke ko kuma a ce bari mu buɗe layi a waya a bugu kowa sai ya wani wani shine ministan ministan kasuwa wani shine ministan kaza mutanen da ba su da ilimi ba su da ka'ida a rayuwa su za a samu su tattaunawa akan matsaloli masu tashin hankali na kasa da ya samu zaman lafiya a kasa al'amarin da ya kamata a je jami'a a samu manya-manyan farfesoshi sai a zo me za ka ce shi ko bai taba karanta littafi ko bai iya rubuta sunan shi ba ma amma an ce ya yi maganar da farfesa babban farfesa ya kamata ya tattauna a kanta matsala ta addini da ya kamata a samu babban malami ya zo ya yi bayani ya fitar ma mutane hukuncin gaskiya a kai sai masu yada labarai sai su zo sai su ce a samu mutanen gari wani bai taba bai san yadda ake rubuta alifin ba'un ba sai a ce me zai ce me ra'ayin shi wai addini ne me ra'ayin wani ko a ce bari mu buɗe layi nan ban mu ita ce kaza sai mutane su rika buguwa. kowa ya rika bugowa yana da abin da zai faɗa ba kuma tambaya zai yi ba fa a'a wai shi ma zai faɗi ra'ayin shi ne to al'ummar da take rayuwa irin wannan rayuwar ya za ka kace tana da mustaqbali ya za ka kace tana da makoma mai kyau sai da Allah shirye ta to shine al-Imam Ibn al-Jawzi yace da sun yi shigo sun kama bakin su su bar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wakilan annabi wato masana su za su bayani kan wannan al'amarin da ya fi fa yusahihuhu in kana sahihan idan labarin na gaskiya ne sai siyasa su tabbatar su su mazuwa al'amarin ce aw yubtiluhu in kana batilan ko su bata labarin in labarin na ƙarya ne li ilmi haƙiƙatihi, li ilmi bidalika man yabhasu anhu min ulil amri saboda wanda ya san ko la ulima haqiqatuhu dalika ko la alima haqiqatuhu dalika man yabhasu anhu min ulil amri da wanda yake hannun sa ne to da ya kawo bayanin haƙiƙanin wannan al'amarin in al'amarin tsaro ne a je a samu waɗanda suke da tsaro a tambaye su su yi bayani in al'amarin addini ne na mana bayani ran na ce manya-manyan malamanmu na duniya da ake da su da ake da kwamitoci manya-manya na ba da fatawa ba fa kowace matsala ta zo musu kawai shikenan zai su ba da fatawa a kanta ba matsala ta zo ta shafi likitanci to sai su tara manya-manyan likitocin duniya sai su zauna sai su ce ku yi mana bayani ya wannan matsalar take me ya ake yi misali a ce ana son a san hukuncin wankin ciki da ake ma mata matan da suka taba yin bari ko matan da ba su haihuwa to ba malamin addini to zai zai bayani ba sai an gayyato likitoci sai su bayani ce ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake su kuma malamai idan suka gama jin waɗannan bayanan to suna da ka'idoji na shari'a da ake fitar da hukunce hukunce a karkashin sai su ɗauko wannan abin da aka musu bayani sai su auna shi da waɗannan ka'idojin na shari'a in ya dace da abin da shari'a take so sai su tabbatar su ce ya halatta a yi in bai dace da abin da shari'a take so ba sai su ce bai halatta ba ka a yi haka malamai suke manya-manya ba haka nan kawai suke yanke hukunci ba in mas'alar ta shafi injiniyanci ne haka suke in mas'alar ta shafi gine-gine ne haka za a samo masana gine-gine su zo su bayani in mas'alar ta shafi harkar noma sai a kira masana harkar noma su zo su bayani haka suke to amma barin al'amari a hannun kowa kullu man habba wa dabba kowa ya faɗi magana da ya ga dama a game da al'amari to ba a taɓa samun cin nasara yanzu a masallaci ne abu zai faru liman kawai yake ya kamata ya jawabi shike an yi ruwa an ɗauke ruwa ba a ruwa misali nake buga muku haƙƙi liman ne in ya ga dama da sauran hajjaji ya haɗa sallah saboda tausayin mutane in ya ga dama ya ce ba za a haɗa sallah ba kowa tafi gida an jima a dawo a yi sallar isha'i amma zai ga wani daga can baya a hana mana sallah ai da sauran ruwa wallahi waɗannan abubuwan da muke muna rena muna ganin su kanana kanana abubuwa su ne fa matsalolinmu tun daga masallaci ba mu da shugabanci na za mu samu shugabanci matsala ƙarama take da ana ihu a masallaci kowa a rasa ma gane me hakikanin me yake faruwa in wani yana can gefe an manta an ban lasifika a kunne sai zata ko masallaci ne ya kama da wuta wal yazu billah ake ta hayaniya ya za a fita alhali matsala ce ya karama liman yana tashi ce abu kaza ne ya ɗan yi bayani takaitacce kowa sai ya gamsu amma ba za a bari yi haka a za'u bi sai a riƙa yada to shine al-Imam al-Jawzi ya ce Allah na zargin masu yin haka abin da ya kamata su shine su bari waɗanda suka cancanta su yi jawabi su yi jawabi wanda suka cancanta su yi mutane bayani a game da al'amarin da ya afkusi الإمام الشوكاني رحمه الله يفعل أتحد لجاب تفسير تفسير ذا فتح القدير وهؤلاء هم جماعة من ضعفة المسلمين ما سين هكذا آية لم تتوكت سندية وسمتانين لك تزونا نم مسلمين كانوا إذا سمعوا شيئا min amril muslimina sun kasance idan suka ji wani al'amari game da al'amuran musulmai fihi amnun nahwa zafril muslimina idan suka ji cewa musulmai sun ci nasara aw qatl aduwwihim ko kuma sun kashe abokanan gaban su aw fihi khawfun ko kuma akwai tsoro nahwa hazimatil muslimina cewa musulmai ba su ci nasara ba wa qatlihim kuma an kakkashe musulmai afshauhu sai su je su ta yada wannan labarin wahum hum yazunnuna annahu la shay'a alaihim fi zalika suna zaton cewa in sun yada wannan labarin ba komai labari ne kawai labarin dan fira ne a dandali kawai zai a zauna a fira a dandalin mu fa na Najeriya a dandali sai ka ji an shirya wani abun da shugaban kasa bai san da shi ba amma a fada shi aka shirya abun a fada shi aka ce an shirya amma ba a san wannan abun a fada shugaban kasa ba amma an sani a dandali wajen fira inda aka gama kowa riga shi ke da tije tashi ya kakkaɓe ya tafi gidan shi bai san abin da ya faɗi ba da za ka dawo da mutane ka ce kowa ya maimaita abin da ya faɗa duk an manta mas'aloli al-masail jiddiyya mas'aloli masu muhimmanci sai ka ji ana tattauna su a bakin gari sai ga ana tattauna su a bakin gari a ba a cikin unguwa a layi kuma ana yanke hukunci a game da waɗannan mas'alolin mas'ala ce ta addini mas'ala ce ta tsaron ƙasa mas'ala ce ta tattalin arzikin ƙasa mas'aloli masu ban tsoro irin wanda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace irin mas'alolin da kuke yanke hukunci a kansu to mas'aloli ne da ya kamata sai an taro mutanen Badar gabaki ɗaya su 315 a tattauna a ce me ya kamata a faɗa game da wannan matsala amma kawai sai ga mutane ba abin da ya dame su kawai sai su yanke hukunci wannan al-imamu shokani wannan bayani al-allamah as-sa'di rahimahullah ya faɗa a cikin littafin sa taysiwul karim ar-rahman fi tafsir kalam al-manna yace hada ta'dibun min Allah wannan wata ladabtarwa ce daga Allah li ibadihi zuwa ga bayinsa an fi'lihim hada ghayril la'iqi game da aikin su da suke wanda bai dace wa annahu yanbaghi lahum kuma nan dai ya wajaba akan su idza ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimmati idan wani al'amari ya zo musu daga cikin al'amurra masu muhimmanci wal masalihil amma da abin da ya shafi maslahar al'umma ga baki daya ma ya ta'allaku bil amni abin nan ya shafi tsaron kasa ne wasu hu'il mu'minina ko farin cikin mummunai aw bil khawfi alladhi fihi musibatun ko kuwa abu ne na tsoro wanda akwai musiba a cikin yaɗa shi ga musulmai an ya tabbata abu na farko ke su nemi sanin tabbas ɗin wannan abin haka yake ko ba haka yake ba shin wannan abin da aka faɗi haka yake ko ba haka yake ba wala yasta'jilu bi isha'ati zalika al-khabar kacci gaggawa yaɗa wannan labari kai ka tarbiyya Allah ya maka tarbiyya idan labari ya zo maka to ka kama bakinka kai shiru ka tsaya ka kalli wannan abu za mu ji la dubba na idan labari ya zo maka yaya kamata kai za mu yi wannan bayani insha Allah in aka zo maka da labari to me ya kamata kai a matsayinka na mai imani shin da ka ji labari ne kawai sai ka fito ka yada ai wane ya mutu shike mutane nawa aka yi musu zaman makoki alhali musu muke ba mutum bai mutu ba an kashe shi da ranshi saboda ya jita jita akwai wanda ba aka taba yi ba sai da aka kwana uku ana cin zaman makoki sai gashi ya zo da kayan shi kwana uku da ba da mutuwarsa ba a gama zaman makoki ba zaman masu zaman makoki suna zaman makoki to sai gashi da ta kashi a kofar gidansa ana mata zaman makoki saura gidan ta raba gado ya yi tafiya kawai shi na aka zo aka yaɗa labari aka to ya mutu ba ta tabbuci to shi ne a shehu sa'adi ya ce bal ya na ila rasul abin da ya wajaba lokacin da manzon sama ke da rai a da al'amarin zuwa ga annabi wa ila ulil amri minhum a mai da al'amarin zuwa ga shugabanni masana al'amurra ahalin ra'ayi a sheku sa'adi ya fassara su waye ulul amr yace su ne mutane masu kwakwalwa Ahalin ra'ayi masu kwakwalwa mutane masu kwakwalwa wal ilmi da kuma ilimi was sulhi da kuma sulhu an nusi da nasiha a suna ma mutane nasiha akwai mutanen da idan labari ya zo musu hudewa suke ku dauki hadisar rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai sayyidina Umar sai da ya rudu sayyidina Umar ya zara ta ku yace la adribanna umuka kulli man za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad mata ayamutu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bal dhahaba li yunadi rabbahu wa yarji'a ilayna sai na Umar yazo tsaya a tsakiyar masallaci ce duk wanda ya sake cewa manzon sama ya rasu sai ya filla wuyansa sai ce manzon sama ya je ya gana da ubangijin sa ne ya dawo kamar yadda annabi Musa ya je ya gana da ubangijin sa ya dawo so da ke bai mutu ba ya zara takobi fa aka tafi aka je aka faɗa wa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu aka ce ga fa abin da sayyidina Umar yake manzon sama ya rasu ga kuma abin da ke faruwa sayyidina Umar sayyidina Abubakar ya zo cikin sauri kun san abin da ya fara yi farko sai ya wuce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakin nana Aisha inda manzon Allah yake jinya ya je tarar da manzon Allah sama a kwanci ya shafa fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace shi ya bi duk ka'idojin da ake bi na tabbatar da mutum ya mutu ya sumbanci manzon su mai ce ibta hayyan wa maitan ya rasu rasulullah ku ji ai wannan akwai natsuwa a cikin ranka ko ibta hayyan wa maitan ya rasu rasulullah ce kai kanshi lokacin da kake da rai sannan lokacin da baka da rai ma kanshi kake ya lallaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya fito wajen mutane mutane sun cika masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga sayyidina Umar da takobi a zare ya ce duk wanda ya sake cewa manzon sama ya rasu sai ya filla wuyarsa an cika masu kuka na kuka an shiga tashin hankali manzon da sama ya rasu abinda ba a zata ba duk da alqur'ani ya tabbatar innaka mayyitun wa innahum mayyitun وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم سيدنا أبو بكر يهو منبر yayi ma Allah godiya yayi ma Annabi sallallahu alaihi salati sai ce amma ba fa ya ayyuhan nas man ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat sai ya ja wannan aya وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين sai da wani ce wallahi ban taba jin ayar ba sai yau sai natsuwa ta dawo masa to ba kowane labari bane zaka ji kace sai kaya ka koma zuwa ga masana kaga nan an dawo waye ulul amri a wannan labarin na rasulun manzo Allah sallallahu alaihi kenan sayyiduna abubakar huwa alladhi tanbatahu shi ya je ya bincike ya tabbatar ya zo ya hau minbari ya fitar da mutane daga cikin kakanika yi, ya musu jawabi sai kowa kuma hankalinsa ya dawo cikinsa to masu nasiha wal aqli kuma masu hankali wal razana masu natsuwa alladhina ya'rifuna al umura waɗanda suka san al'amurra wa ya'rifuna al masalih wa diddaha kuma sune suka san maslahar al'umma kuma su sune suka san kishiyar maslaha irin waɗannan sune za a koma wajen su domin su warware ma mutane matsalar da ake ciki ba kawai a zo titi ba a zo titi a ga mutum yana shan rake ya shan ko shari'a ana yi da shi in ka mai shan rake yana duka abu kauce kai ya je ya bige ka bai da hankali to kawai yana shan rake shi kenan sai a zace me za ka ce sai a kara mai lasifika a kara mishi irin wannan abin da aka kara a gabana abin daukan magana yan gidan rediyo sai su ce masa yayi jawabi shikenan ai ko mutumin da ke shan rake aka yi masa tambaya kan wani al'amari mai muhimmanci ai ko a sha mamaki ko ya riga ya nisa kai makarfi ana kuma tambayar sa game da ina zai san abin da ke faruwa shi yana makarfi Allah shi ya tadda to wannan insha Allah za mu tsaya a nan sai Allah mu da sarki ya kai mu za mu ci gaba da bayanai a game da waɗannan wannan aya da kuma yadda magabatan malaman ku suka fassara ta da izinin Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yawwa akwai neman taimakon masallaci da aka saba yi In sha Allah saboda haka mutane su ba da taimakon su wannan yana tambaya ne yace yana son a yi masa bayani akan sa kananan kaya kananan kaya a musulunci sun kasu gida-gida akwai kananan kaya da ake sawa wanda shari'ar musulunci ta muku hukunci na haramci saboda ne saboda ba ta rufe tsaraicin mutum sa waɗannan kaya haramu yadda mata suke da dokoki a tufafinsu namiji ma yana da dokoki a tufafinsu su da kayan da za su zo ba su rufe maka ka ba haramun ne ka sa akwai kuma ƙananan kaya su ma a wannan ɓangaren wanda an san na arna ne su kaɗai suke sawa kayan arna ne ƙananan kaya ne amma na arna su ma haramun ne ka sa akwai kuma kayan da kowa ke iya sawa in an ganka ba za a yi maka fassara cewa kai ba mai mutunci ba ne wannan ya halatta ka sa in matsayinka ka sa su domin a cikin mutane akwai wanda yanzu ka ce wani ya sa fa kaga ba zai iya sawa amma a duniyance kaya ne da musulmai suke sawa waɗanda ma ba musulmai ba suna sa akwai kasashen musulmai da duk kusan kayan su ke nan kwat yanzu misali kamar mutanen masa kayan su duk kwat ke sawa mafi yawancin su da wasu kasashe kamar Malaysia kamar Pakistan kamar Indonesia in sun sa kuma sai su kawo hula su sa da wasu mutanen Libya in sun sa kwat kuma sai su kawo da rata sa wanda wannan kananan kaya ne sannan ni ma yanzu da zan cire malum malum din da ai yar na ta zama kananan kaya ko amma kuma na Hausawa kayan da kuma musulmai suke yi tufaki suke sa to so da in an ce ana magana kan kayan kafaɗe ba an ce ƙananan kaya ake nufi ba kamar yadda ya zata a cikin takaddarsa yayi bayani cewa ya ji an yi bayani kan kaya jiya to ba su ake nufi akwai na dubba na sa kaya in Allah ya kai mu lokacin da za a yi bayani akan ayoyin da suke bayani akan tufafi sai mu bayani akan dokokin kayan maza da kuma dokokin kayan mata wallahi malam dan Allah wannan maganar da mutane suke cewa ka nemi duniya kamar ba ka mutu ba kuma ka nemi lahira kamar yanzu za ka mutu wai hadisi ne ko aya ce a cikin alƙur'ani ba hadisi ba ne ba aya ba ce iyaka dai magana ce mai hikima magana ce mai hikima ba hadisi ba ne ba aya ba ce magana ce ta hikima ana nufin lokacin da kake yin abu ka ba shi muhimmanci idan kai ɗan kasuwa ne to ka riƙe kasuwancinka da gaske kada kai sakaci da wannan kasuwancin naka kada kai sakaci da kasuwancin ka rike shi da gaske ka yi da gaske sannan ka kasuwancin nan naka kuma ya hana ka neman lahiya. shi ne abin da Allah ya kunta a cikin ayar nasihar da aka yi makaru mai yanki jiha aka halaka shi wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah amma ne wala tansa nasibaka min ad-dunya a cikin abin da Allah ya baka ka nemi lahira amma ba ka manta da rabanka na duniya shine suke cewa اطلب الدنيا كأنك تعيش أبدا واطلب الآخرة كأنك تموت غدا هذا غدي كان في حكمة هذا سدي حكمة هذا سدي أبدا غدا wanda suka san suka san sun san wannan ka magana ce ta hikima amma ba hadisi bane kuma ba aya bace wannan magana malam dan Allah ina son ka yi nasiha akan waɗanda suke cin abinci bayan sun san an kira sallah na ƙarshen tayarwa kamar kawai ya wato dai ta mai wasiƙar yana magana akan mutanen da suna ji ana kiran sallah wani wa lokacin zai fita wannan mutane su tsoron Allah ana tsokanin Allah da yawa sai kana zuwa wajen masu sai da abinci gab da lokacin da ake ko lokacin safar za ka sha mamaki da masu sai da shayi da masu yi ma mutane abinci daidai wannan lokacin wallahi tallahi sai ga babban mutum ya zo daidai lokacin ana kiran sallah ko kai za ka tafi masallaci a lokacin da yake sahur ina magana da wani jiya cewa ya yi cewa suke wai ai su ba a kira a masallacin su ba a kira sallah a masallacin mu ba to wani masallacin sun tada sallah kai kuma masallacin ku ba a kira ba kana jiran masallacin ku su kira saboda wasa da addini ba daidai bane yin wannan abubuwan da mutane suke yi Allah subhanahu wata'ala fa yana da wutar da zai sanya kowa ramin wutar jahannama ba rami bane dan karami Allah zai ta tusa mutane har da kicika sai an ɗibo duwatsun da ka sani manya-manya ka ɗauki dutsen garin ku kalle shi sai an nako shi an jefa shi a ciki ba za ka cika ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kafarsa ya buga ta ya buga ta sannan sai ta ce kot kot kot sannan za ta ce ta tika ta batse a bar ta haka haka dauka labari yake ba da wuta to yaushe mutane za su ana an gama kiran sallah za a tafi masallaci mutane suna gogoyin za su tafi masallaci lokacin mutum wai zai zo ya ci a bashi abinci saboda wasa da addini ba daidai irin waɗannan abubuwa irin na'am wannan ya rubuta da larabci ya ce ana ma ma'ana hadal hadith idza sami'a ahadukum nidaa wal ina'u fi yadihi fala yadh'ahu hatta yaqdi hajatahu to yana da alaka da maganar da aka yi <laughs> hadisi ne sahihi me ma'anar idan ɗayan ku yana cikin cin abinci aka kira sallah to ya ƙara daidai yake da wanda shi kuma an gama kiran sallah zai ce a bashi abinci irin yadda mutanen mu suke yi sun yi daidai wannan ya fara ci sai lokaci ya kwace masa bai gama ci ba manzon da sun ya ce ya ƙara shi ma kuma an ce ba ɗabi'a ba ce ta mutum kirki ka zo ka zauna kai ba za ka yi tawakkul sai lokaci ya kure dan ka shiga cikin wannan hadisi manzon da sama ya koyar da mu yadda ake shigo an tambaye na na Aisha radiyallahu anha kanin sahur din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sallah kamar yaya tace qadu 50 ayatan gwagwadan ayoyi 50 irin qira'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sahur sai ya jinkirta ya gama cin abincinsa kafin a kira sallah a tada sallah kamar za ka iya karanta ayoyi hamsin irin kira qira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karatun gudu gudu ba karatu daki daki to amma idan wata rana aka samu lalura kama makara ka zo ka fara cin abinci kawai sai ladan ya kira sallah to shine sai aka ce ka ƙara sa kan ka aji shari'a ta tausaya maka amma kawai shi nan ka zauna kila kana can kana ta jam ko kana ta firikol ko kana ta shirmanka shi kenan a gama kiran sallah sai kuma lokacin za ka zo ka ce bari ka ci abinci wannan wasa ne da addini kuma ba wannan hadisin kake aiki da shi ba kana aiki da hadisin shaitani dan da ya rawaito maka hadisin kala kala daban ba wannan hadisin ba to ka ba daidai bane yin wannan abu mu yana hada abubuwan da ba daidai suke a hada ba i e, na san zuciya ba san zuciya bala'i ne a cikin al'umma wannan tuna da ga wata ce Allah ya tsara wa malam lafiya malam dan Allah ya halatta a yi amfani da fitsarin dabba a matsayin magani wace dabba akwai dabbar da aka halatta a amfani da magani da bawalin dabbobi guda biyu hadisi ya tabbata cewa bawalin su magani da raƙuma da shanu magani bawalin raƙuma ya tabbata a matsayin magani a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama yi baki suka zo suka ce sun musulunta ashe musulunta karya suka yi da suka zo garin madina sai garin madina bai dace da ɗabi'ar su sai suka kama matattara suka fara zazzabi irin abin da bahaushe ke cewa canjin ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce a zo da raƙuma aka zo da raƙuma aka tatsu nonon su aka ɗibi bawalin raƙuma aka ba su suka shafe suka warke safiya na yi da asuba sai suka ki zuwa masallaci sai suka kama mai kiwon raƙuman manzan Allah su sama suka kashe shi ashe barayi ne yan fashi musulunta ƙarya suka yi sai suka kora dabbobin suka kora raƙuman suka tafi labari ya zo manzan Allah su sama da rana manzan sama ya ce a bi su aka je aka kamo su ba su kai ba su nisa ba aka kamo su aka kamo su aka guguntula hannunsa ne aka guguntula kafarsa daya sannan aka tsire su a rana suna cewa a bamu ruwa a bamu ruwa aka kiba su har suka mutu saboda ɗan fashi ne su kuma yan ta'adda muhallin shaki ne manzon sama ya ba su ne bawalin raƙuma sun sha kuma sun Ka kaga wannan na nuna bawalin raƙuma magani sannan manzon sama ya faɗi a game da naman shanu game da shanu sai ce albaƙaru, sai ya ce albanu ha shifa'u wa abwalu ha dawa'un wa mu ha da'u hadisi ne sahihi yana cikin sahihul jami' sahih na shekul albani zatin ta ingantacce ban sai me ce shanu nonan su magani ne <clears throat> sannan bawalin su akwai waraka a ciki amma naman su cuta ne baka gano haka baka je ka tambayi likita ko ɗazin nan muna fira da wani an hana cin naman sa to kaga wannan hadisi ya tabbata da cewa bawalin shanu menene magani iyaka ƴan uwa mu fahimta magani na da ka'idoji kai baka ba kanka magani in ka karanta hadisi ko ka karanta aya ta ce abu kaza magani ne kai in ba ka karanta fannin likitanci ba kanka kanka magani na iya zama maka kuma cuta sai idan likita ne ya rubuta maka maganin kuma ya baka kaza yanzu misali manzon Allah al-Qur'ani ya tabbatar da cewa zuma magani sannan hadisi ya tabbatar da zuma magani ce amma wani kadarin za ka sha cokali ɗaya ko cokali biyu in ciwo ya kama ka ko kuwa hakan nan za ka je kawai sai ka ɗauko gora ɗaya kwal kwal kwal ka sha sai cikin ka kuma ya murɗe ka mutu ka ka sha magani amma ka mutu ya zama maganin zari ke da ya bada aka mutu ya ce don ma bai da ɗayan ba to da ya bada da me za a yi ya bada an mutu to ya ce don ma bai da ɗayan ba kun ga wannan kenan da ka magani na da ka'ida kai ba ka ba kanka magani ko da ka karanta nassi cewa abu kaza magani ne to ce likitoci sun tabbatar maka da cewa sannan ko magani na da wata dabi'a ba kowa yake dacewa da shi ba akwai maganin da za a bani ya warkar da ni kai kuma aka baka ba zai warkar da kai so ka magani in ji al'imam bin qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad yana buƙatar dacewa da ɗabi'ar jikinka so daga ko shari'a ta ce abu kaza magani ne to za ka iya sha kai kuma bai maka magani mun gane sanin ka'idar magani sannan magani ya dace da ɗabi'a ta ko bai dace da ɗabi'a ta ba duka magunguna haka ake mu'amala da su so daga wannan ba an baka lafiya bane shi na so ka je ka ɗan mawali na hakumi ka sha ko kawai shi kenan kowace cuta sai ka je wajen likita likita ya tabbatar maka da haka wallahu a'lam اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كنتم في أمان الله في الله خير Thank you.